wani sabon takaddama ne kunno kai tsakanin al'umman jihar Yobe kan mika sunan Khadija Bukar Abba Ibrahim da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan majalisun dattawan kasar a matsayin ɗaya daga cikin ministocin sa. Khadija Bukar Abba Ibrahim da yanzu haka 'yar majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Damaturu da Gujiba da Gulani da kuma Tarmuwa a majalisar wakilan kasar wanda kuma ta kasance matar tsohon gwamnan jihar Yobe Sanata Bukar Abba Ibrahim wanda yanzu hakan ɗan majalisar dattawa ne. Wannan ne ma dai ya sa wasu bangarori a jihar Yobe suka koka kan baki da suka ce a yi masu a jihar na zaɓo wannan minista daga wannan shiya wato zone A da sakataren jam'iyyar APC na ƙasa da kuma gwamnan jihar kansa wanda kuma suka kasance 'yan kabila ɗaya wanda suka nemi shugaba Muhammadu Buhari da ya sake lale. Alhaji Sale Joro Santara Kimfika na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane. Muna da sanatoriyar zone guda uku ne a jihar Yobe. Kuma a zone A akwai gwamna ya fito daga zone A, akwai national secretary na APC ya fito daga zone A, kuma sannan aka sake kawowa minista halitta daga kuma the same tribe bare bare ya kamata akwai sauran wasu kabilu a zon din kuma abin mamaki ma abin da ya daɗa zamu yanzu akwai sakataren jam'iyya na apc tijjani tinsa aka zo saboda son zuciya shi ba warbare ba aka cire shi daga sakatare aka ba wa warbare tun yanzu an masa haka da ya kamata a ɗauki minista a bashi ta da wallahi ba za mu yi korafi ba daga zon din zon b eh. mu ya kamata a bamu minista a lokacin da aka zaɓen shugaban kasa buhari mu mutanen Portugal local gamma eh. mu ne muka zo na uku a ƙuri'a a local gamman ɗari bakwai da wani abu na Najeriya saboda kan Buhari. To saboda wannan dalilai an yi canji mun gani a Niger akan irin wannan matsayi ya kamata mu ma a yobe a canza wannan mata a baiwa ɗaya daga cikin wannan zanzu. Ba shi da ilimin wannan to mun ilmantar da shi. Shi shugaban ƙasa ya ce zai tura sunayen wanda za su kasance masa ministoci saboda cancanta. Za ka kamar ya ɗauko wannan mata saboda cancanta ne? Eh, an cancanta a da suka fi cancanta a wannan sanatoriyar zone guda biyu da nake gama Wuta mai aikin mai kai a gwamnati bangaren da ta rike. alhaji zannaba abu gane dai ne tsohon mai baiwa gwamnan jihar yobe shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji ibrahim gaidam ya ce ya waɗanda suke nuna kin amincewa da wannan zaɓi tamkar raini ne suke nuna masu. wanda suke nuna kin amincewa ga wannan matar raini ne ma gaba ɗaya. mu a jihar yobe tun da aka minista ka taba ji haruna wani yayi korafi a da wani na wajiri yayi minista ka taba ji wani yayi korafi a dubu bulama yayi minista ka taba ji wani yayi korafi in injiniya amna lawan gala kuba yayi minista ka taba ji yayi korafi wani yayi korafi jibur mai gari yayi minista ka taba ji wani yayi korafi sai yau an baiwa baiwar Allah na minista shi ne korafi nan da can nan da can ba wannan wata ya rai masa uku aka zabe ta in ba mutum bane waye zai fito ya zabi mutum har daban-daban sau uku suna magana kullum gwamnati yau da family and friend family and friend mm. me ya suke so a yi musu suke magana gwamnati ya fito daga zone daya ga minista ga national secretary na APC duk zone din su daya shine kukan da suke ya kamata ce an ba wani zone ba a tara abin a zone daya ba shine ne zone daya shine ne da ai kullum minista yana fita wani zone daya ba su magana ba sai yau saboda haka mu duk wanda zai kawo mana kabilan da musiba ba ma so ko a ɗayan bangaren shi yamma wato zone C sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka nuna kin amincewarsu da wannan nadi da kuma kuma tuntubi shugaban kungiyar na Buhari Youth Congress na ƙasa wato Alhaji Adamu goro. ko menene matsayin su kan wannan batu ga dai abin da ke cewa eh, gaskiya ni ban san za su yi wannan abin ba amma na samu labarin cewa sun yi kuma yin hakan da suka yi ban ga laifin su ba ai neman yancin su ne suka yi da haka abin da suka yi yayi daidai ina wa girma shugaban kasa kira da cewa ya duba halin da zonsi yake ciki ba su da kwanu mutanen ko dukkan gwamna ba su ba a yanzu dukkan gwamna yana zonsi a ce minista na zonsi saboda kana kira da shugaban kasa next appointment idan zai kare nan gaba ya duba zonsi din nan Alhaji Adamu Guru kenan shugaban kungiyar matasa na wato Buhari Youth Congress kenan ke bayani game da ce kucin da ya kunno kai tsakanin waɗannan shiyoyi inda wasu ke nuna amincewarsu da naɗin da aka yi wa Khadija Bukar Abba Ibrahim a matsayin minista a wasu bangarorin kuma ke nuna kin amincewarsu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya